الله سبحانه وتعالى يحرمون كراب وسن فقر هجر النبي صلى الله عليه وسلم دبو إلى ذي حدود أربعين دا تقص كما أشرين دا حدود وسن بقي دبو ميد أشرين دا شلا وإن مدن سينا من حديث من ظن الله صلى الله عليه وسلم وإن مصلاتي جامع الشيخ الفلحة السلفي عليه رحمة الله وإن كما لتاكم شيني التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مختصر صحيح البخاري نبي الضمالني الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى والنبي رمضي ثم نبري بيودة ثمانين بيو إن شاء الله كما من كتاب الأذان أيضا za mu tashi babun aljahu fil isha'i babun da zai yi bayani akan cewa bayyana karatu ake yi a sallar isha'i wato rakawo'i biyun farko su kuma rakawo'i biyun ƙarshe sai a boye ya kawo mana hadisai guda biyu a cikin babu hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu لكم حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه يشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ إذا إذا الشمس إذا السماء انشقت فسجد فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه قلنا حديث توقوتنا حديث سيدنا أبو هريرة الإمام البخاري يا ميمي تاشي سوهد أتكن للتاقنزا صحيح البخاري ولين فرقوشين والنور كتاب الأذان باب الجهر في العشاء شين حديثنا الذي بقي لستين دشلا ولين بيو كتاب الأذان باب القراءة في العشاء بالسجدة hadisi na ɗari bakwai da sittin da takwas wuri na uku kitabu sujudil qur'an babu sajdati idza as sun shaqqat hadisi na dubu ɗaya da saba'in da hudu wuri na hudu kuma na ƙarshe kitabu sujudil qur'an babu man a as-sujuda fi as-salati fa sajada حديثي نجبو ديا دسبعين دسقط الإمام مسلم ياتي تدشي أكشن كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة حديثي ندري بير دسبعين دسقط ونمنا من من يما نميه جابيو الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله سنكتد والألوان حديثنا سيدنا أبو هريرة a waɗannan wurare ma ne ce an aji huraira daga sayyiduna abu huraira ta rabi anhu abdurrahman ibn sahar al-dawsi ba baƙonmu ba ne shi ne rawiyatul islam duka a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi yawan hadisi Allah ya taka masa da alkhairi qala na abu huraira abdurrahman ibn sakhar yace sallaitu khalfa abil qasim al-atamata nayi salla a bayan baban al-qasim sallallahu alaihi wasallam sallar da nayi a bayansa al-atamata sallar isha'i ita ce al-atama فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يكعن تاء صلى إشاء إذا السماء انشقت والمنصورة إذا السماء انشقت sajada da ya kai wajen sujada sai yi sujada bayan ladina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adabin alim illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun wannan shine wurin sujada aya ta ƙarshe a cikin sura annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai wannan wurin sai yayi sujada abinda ake cewa sujudu tilawa wato sujada ta karatun alqur'ani saboda haka sai sai fala azalu asjudu biha hatta alqahu saboda haka ni abu huraira zan gushe ba asjudu biha in dai na karanta suratu idan sama'un shaqqat suratu inshiqaq to sai na yi sujadar nan hatta alqahu har in haɗu da annabi sallallahu alaihi sallam. wato nima ma arziki wannan hadisi kamar yadda muka ji shi ga shi nan da girma abu huraira ya ruwaito shi yana ɗauke da fikihu fikihun da ke cikinsa na farko shine ahammiyatul kunyati mahimmancin alkunya alkunya ita ce a ce maka baban wane ko a ce maka baban wanci mace kuma a ce mata mamar wane ko a ce mata mamar wanci ne ake ce mashi alkunya kamar yadda bahaushe yake cewa alkunya alkunya a danganta ɗan mutum zuwa gare shi wa annaha min a musulunci tun ma kafin zuwan musulunci ba larabe a wajensa sai ka isa sannan zai ce maka abuwa ne daraja ce eh, daraja ce a ce maka abu fulan ko abu fulana ce mace a ce mata ummu fulan ko a ce mata ummu fulana mamar wance mamar wane baban wane baban wance daraja ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da laraba suna da wannan kyakkyawar al'ada ta duk mutum ko ana son a girmama shi to sai a ce baban wani ko da bai da ɗa ko da bai taɓa haihuwa ba sai a ce masa baban wani to da musulunci ya zo kuma sai tabbatar da ƙa'ida har shi kan shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zama yana da alkunyar da ta nan ita ce abul qasim sallallahu alaihi wa sallam الإمام ابن القيم أتكن تحفة المولود بأحكام المولود يتي والتكنية takbirin تكبير وتفخيم للمكنى cewa a cewa mutum baban wane ko baban wance to girmamawa ce a gare shi kuma nuna shi cewa shi babban mutum wa ikramun lahu kuma nuna karanci ne an karrama shi yawwa shi yasa har malamai suke tattaunawa hal tajuzu ta hal tajuzu tahniyatul kafir ya halatta kafiri a ce masa abuwa ne malamai suka tafi gida biyu wasu suka ce ai gashi qur'ani ya ce tabbata da abi lahabin wata gashi qur'ani ya ce mishi abu lahab abu lahab sau da haka sai suke ganin cewa ya halatta za a iya cewa kafiri abu wani kunga yana kuma zuwa da girmamawa ne to shi yasa suke saɓani ya halatta a kira kafiri a ce mishi baban wani ce to ga ƙwarani ya ce masa abu lahab duk da shi wannan abu lahab din kaga muzanta shi aka yi eh, muzanta shi aka yi duk da wasu malamai suna mai da asalin kiran shi abu lahab aka ce aka ce aka yukanna bi abi lahabin liwaba ake waje. saboda hasken fuskar su kyakkyawa ne shi saboda ai babban annabi sallallahu dan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma su dangin manzo Allah sama kyawawa ne to shi yasa ake ce mishi Abu Lahab wasu kuma malaman suka ce an kira shi da Abu Lahab ne a matsayin Lahab wuta yawwa abu lahab wuta kamar yadda abokin shi al-makhzumi amru aka kira shi da shi kuma abu jahali wannan abu lahab wannan abu jahal Allah shi kyauta to shine malamin qayyim ya kawo wani baiti na waki yake cewa akminihi na unadihi li ukrimahu wala ulaqibuhu was-saw'atu laqabu yace aknihi ina kiran shi da alkunya in na tashi hina unadihi idan na tashi kiran sa ban kiran sa da wani sai dai in ce ya baban wani li ukrima ina yin haka ne dan in girmama shi sai ce wala ulaqihu ba na sa masa ba na sa masa laqabi domin wasawa'atul laqab domin su tari aibi ne laqabi za ka gashe sa Allah ta'ala ya ce wala tanabazu bil alqab amma al alqab da ake nufi ana nufin la alqab al mazmuma laqaba waɗanda suke ababen zargi a kira mutum da laƙabin da bai da kyau yin yadda matasa suke sa wa junansu wani ka sunan shi wani laƙabin shi kaza wani shi kaza abubuwan gasar Allah shi kyau. to wannan hadisin ya tabbatar man na abu huraira da ya tashi bayani yace sallaitu khalfa ajli qasim akwai mas'alar shin ya halatta wani bayan annabi sallama a kira shi da abul qasim manzo Allah kuma shine yake da wannan alkunya abul qasim saboda ɗanta al qasim ibnu muhammad sallallahu alaihi wasallam وسيعنا سي سي لقب أب الكنية أبو القاسم وشين يا هلا تأكيرا ونيد أب أبو القاسم إذا ما بعد ذي وابا إن شاء الله إذا ما خدي كتابه بين نعند أبو ما يجي ما جي تتونا عند معلم يسكت كتبوا نبي جواز تسمية الإشاء بالعتمة يا هلا تسمى إشاء أكيرا تدع العتمة قال شنو سيدنا أبو هريرة يا شنو صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة العتمة شين وقت الحلب لوكة شنة سكيتها النون شين أنت تمشي على أثرها kuma sun kasance suna jinkirta shi idan raƙuma suka je suka dawo kiwo to makiyayi zai kwanta ya huta sai can dare sai ya tashi sai ya nono to wannan lokaci shine ake ce mishi al'asara da musulunci ya zo sai ya ba wannan lokacin sunan al'isha da nassin ƙwa'ani eh. to shi ne al'imamun ta kahani yake cewa a cikin littafin sariyabul afa ya ce wal'atamatu wa in wa in kana kuri hatasniyatuha ko kariha tasmiyataha bi al'atama al'atama duk da annabi sallama ya yi so a kira ta da al'atama ya zo a cikin hadisi la yaghlibannakum al'arabu ala ismi salatiku annabi sallama yace kakku bari yan kauye su rinjaye ku a game da sunan sallar ku yana nufin ai annal a'raba kanu yusammunaha al'atamata yan ƙauye larabawa sun kasance suna kiran sallar isha'i da al'ata ba saboda wannan abin da suke na tatsan nono a lokacin sallar isha'i likaunihim ya'timuna bi hiladil ibil domin sun kasance sukan jinkirta tatsan nonon raƙuma ayyu akhirunahu ila shiddatil dhalam suna jinkirta tatsan nonon raƙumi haske gari duhu sosai daga nan sai su tatsa to sai suka kira wannan lokacin da al'akama to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya aiko shi sai aka sa wa sallar isha'i aka sa mata al-isha hmm. al-isha وقد سماها الله تعالى في كتابه العزيز بالإشاء ألا يكرهك عشان القرآن بسل إشائي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوقات لكم ولن لو كنت الله سبحانه وتعالى يا هنا hakanan kawai a shigan ma mutum a waɗannan lokutan shi yasa malamai suka ce daga cin adabin ziyara waɗannan lokutan ba lokacin ziyara ba ne min qabli salati al-fajr dab da sallah asuba sai wani ya ce ya kama ziyara hmm. sannan yara da suka fara girma su ma kar su riƙa shiga ɗakin mahaifinsu ko ɗakin mahaifiyarsa a wannan lokaci haske sun nemi izini in an ba su izini sai su shiga lokacin sallar gab da asuba min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira haka nan lokacin da ake baccin rana qailula eh ko kafin azhar ko bayan azhar a bisa sabanin malamai yaushe ne qailula kafin azhar ne ko ko bayan azhar to wannan lokacin mutane na cire tufafi don su huta to shi ma ka abai yara da suka fara tasawa su riƙa shiga ɗakunan iyayensu a irin wannan lokacin ba tare da izini ba haka nan wannan lokacin ba lokacin ziyara ba ne wa min ba'di salatul isha haka nan bayan sallar isha'i Allah ta'ala ya kira su ce salatu awratin lakum waɗannan lokutan guda uku lokuta ne waɗanda suke na sitirta kanku kuna sitirta kanku a cikinsu a cikinsu kun ji Allah ta'ala da kansa ya kira sallar isha'i da isha'i ومن بعد صلاة العشاء وشي يسا من ذا كما يزعب ولن سونا يفيفي تاشي أكان سونا دا أكي كرن إشائي كافن زوم مسلمش شيني العتمة فما يا حلتا shi yasa ya zo a wasu hadisan ingantattu in ji al-imamun fatihani kuma ya nakalto ne daga al-imamun nawawi yake cewa akwai hadisin da ya tabbatar da bayan wannan hadisin ya halatta a kira sallar isha'i da salatul asaba ba ba ne akwai hadisin da ya'lamuna ma fil asabati wal fajri la atawhuma wa habwa da a ce mutane sun san ladan da Allah ya ajiye a cikin halartar sallar isha'i jama'a da kuma halartar sallah asubahi a cikin jama'a to la atawhu ma walau hadwan to da rika zuwa ko da jan jiki ne ko da jan jiki ne sai sun to shi yasa malamai suka ba da amsa suka ce to ya za a yi da waɗannan hadisan da suka ga hadisi manzon sama ya ce la yaghlibannakum al-a'rab fi ismi salatikum kakku bari ɗan ƙauye su rinjaye ku su sa ku ku manta da sunan da shari'a ta zaɓan muku na lokacin sallar kuwa wato sallar isha'i ku je kuna cewa al'atama to ne ne amsa hadisan sun ci karo kenan al-imam al-faqihani ce ba ujiba bi wudu malamai sun ba da amsa a game da wannan ta fuskoki in ma annahu li bayanan jawab ana nufin halal ne wa imma la'alla al-makruha an yaghliba alai hasmu al-akalati ko kuma annabi sama ya hana ne saboda ba a san sunan al'akama wanda sunan yan ƙauye ne kuma suna ne na kafin musulunci ya rinjaya ga sunan da alkur'ani ya kira ta shi ce na kuma sai mutane su manta da suna shi yasa mun sani ce la yaghliban kuma al a alati salatikum ku bari yan ƙauye su rinjaye ku ku daina kiran sallar isha'i da isha'i ku koma kuna kiranta da sunan ƙauye sunan da yake can kafin musulunci wato al'ata amma dai ya ya tabbata nan halas ne amma ba a san kai ta faɗan haka shi yasa wani lokacin ba laifi sai a ce sallaitul atama na yi sallar atama wato sallar lokacin da larabawa suke tatsan nonon raƙuma amma sunanta shi ne salatul isha'i to wannan fikihu na biyu kenan na wannan hadisi yana tabbatar da halaccin a kira sallar isha'i da sunan al'akama kun san a musulunci alhifar alal asma'i shar'iyya amrun muhimmi tsara sunan da shari'a ta sawa abu al'amari ne mai mahimmanci, kuma Allah ya koya mana mahimmancin lafazi da tsare shi shi yasa ko in lafazi yana ɗaukar ma'anoni guda biyu da ma'ana mai kyau da ma'ana mara kyau to shari'ar mu tana hana mu ma aje shi mu ɗauki lafazin da yake da ma'ana ɗaya Allah ta'ala ya ce ya ladin amur za ta kulu ra'ina wa kulun na wasu na Wani mai na azabun alim la taqulu ra'ina kakku rika fatar ra'ina saboda kalmar ra'ina tana da wata ma'anar da yahudawa suke ɗaukata a matsayin mummuna sai su rika zunɗansu suna musu izgili da wannan kalmar mummuna amma ke amfani da kalmar unzurna ita kalma ma'ana ɗaya take ɗauka to wannan fikihu na biyu kenan fikihu na uku na wannan hadisi annal qira'ata fi salatil isha'i jahrun ashe karatun da ake yi a sallar isha'i raka'o'i biyun farko a bayyana ake yi gashi nan domin ne li'annahu law lam takun jahran lana sami'a domin da ba a bayyana manzo Allah sama yake karatun sallar isha'i ba to da sagiduna abu huraira bai ji karatunsa na idan sama'un shaqqat har inda annabi sama ya kai karshen ta inda ake sujada kuma yi sujada Wala alima sura tallafi qara kuma da bai gane ma surar da manzon sama ya karanta ba kaga ashe a bayyane yake yake to da karako idin isha'i hujja ta tabbatar da cewa a bayyane ake yin su rakawoyi biyun kuma ƙarshe su ne ake koyewa fikihu na hudu na wannan hadisin hubutu sujudi tilawati fi suratul inshiqaq ya tabbata kenan ana yin sujada ta karatun alqur'ani a suratul inshiqaq wato idan sama'u inshaqqat ana mata sujada iyaka an kasa sujada alqur'ani gida biyu duk da akwai kitabu sujudul qur'an a gaba amma dai tun da nan ne bari mu dan yi bayani kaɗan ita sujada alqur'ani sujada ce da aka ruwaito manzo Allah sama yana yin ta a wasu wurare a cikin Alƙur'ani, in ya zo wani waje ko sallah yake ko yana karatu a wajen sallah ko yana sauraron wani yana karatu sai ya ji ya karanta wannan wurin to annabi sallallahu alaihi wasallam yana faduwa ya sujada ga Allah shine sune ake ce ita ce ake ce mata su suduhu tilawa malamai sun kasa ta gida biyu tun daga sahabbai akwai al'aza'in akwai kuma ghaibul aza'im al'aza'im sune sujada waɗanda suke an karfafa a yi su an karfafa a yi su akwai azima a ciki bizai wato shari'a ta karfafa a yi su goma sha ɗaya ne a mazhabar malikiya sun goma sha ɗaya ne sun fara daga ƙarshen suratul ara kuma suna ƙarewa a inajin suratul najm ko suratul sajida sun goma sha ɗaya wasu mazhabobin ba haka ba ne to sai kuma waɗanda su kuma ghairul ajaib su kuma su ne wanda shari'a ba ta karfafa a yi su ba to su wata lin shi tana ciki shi a wajen alimamu malik ma kwata-kwata ba a yi alimamu malik makaruhi ne a wajen sayin sujudu tilawa a sautin shi amma da nassin hadisi ya tabbatar da yi. sallama yayi sayyiduna abu ya ce ni bazan gushe ba ina yi hakan haɗu da Allah annabi tun da maza Allah sun sama yayi kaga shi ne shi yasa da mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanafiyya dukkanin su sun tafi akan ana sujudi tilawa a sotilin shiqaq shi yasa an karanta littafansu za zaka ga sukan mai da martani ga malikiyya akan cewa malikiya ba su yadda a yi sun karanta a yi sujudu tilawa a ƙarshen su watu idan sama'un shakka so daga ka ana yi ita wannan sujadar ɗaya ce ake yin ta kawai ƙwara ɗaya ce ake yin ta malamai sun yi saɓani a kan matsaloli da yawa a cikinta saɓanin farko ana kallon alƙibla saɓani na biyu sai da alwala saɓani na uku in a sallah ake in za a tafi sai an yi kabbara kuma in za a tafi sai an yi kabbara duk wannan ku yi haƙuri sai idan mun zo akwai kitabu su dubi tilawa ba da daɗewa ba can gaba a cikin wannan littafin insha Allah inda rai da lafiya sai a yi magana a kansu da faɗaɗawa amma dai an ruwaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kasance idan ya sujada yana yin addu'a yana cewa sujada wajhiya lillazi khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين sau da ka ya tabbata ana yin wannan addu'a su dudu tilawa shi ya sa alimamu al'ayyani ba hana fiye ne a cikin amdatul ƙari ya ce huwa hujjatun ala ya ce wannan hadisi hujja ne da yake mai da bayani ko raddi ga al'imamu malik rahimahullah fi ƙaunihi la da fiha da al'imamu malik ya ce ba a sujada a sufulin shiƙa daga ana yi ce duk da a mazhaban malikiya ɗan sun yi saɓani ne an samu kaulani maganganu guda biyu a wani ƙaunin an ruwaito al'imamu malik ya ce ba a yi a sallar farilla amma ya halatta za a yi a nafila a wani ƙaunin kuma aka ce duka ya ce ba a yi la a nafila wala a farilla kamar yadda ibn al kuma ba maliki ne ya hakaito a cikin sharhinsa na sahihul bukhari kuma al-imam ibn hajar ya kawo a cikin fathul bani sannan shi ma al-aini ya kawo a cikin umdatul qari a takaice dai ana ji in mutum ya yi shi ke ga baki dai hukuncin sujudi tilawa alqur'ani wannan dole mu faɗa mu sahabi ne an ruwaito daga na Umar kamar da Al-Imamu Malik ya roito a cin almuwatta da sanadi sahihi na umar yana cewa inna da ala sajdatin min sajdatil qur'ani wa man sha'a sajadaha wa man sha'a tarakaha ce mukan zo wani zubin makaranta aya wacce a cikinta akwai sujudar tilawa ta alkur'ani ba laifi ba ne wanda ya ga zai yi wanda kuma bai ba ba komai kun gane shi ne wannan fituhu na biyar hilsu fa’aga ta rigwan Allah a laihin a lati ba a suna wani ƙarfi da’ibin na biyu yadda sahabbai suke da kwaɗayin ke koyi da manza Allah ta kullum rayuwarsu fatansu shine ne su ba a nan saman mahu a laihin sa kan ta saba masa kun sai na abubuwan abin da yake cewa tun maza sama ya yi fada a أسجد بها حتى ألقاه أي حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي وزن وشي بإناي حقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan yana nuna yadda sahabbai suke ɗaukar biyayya ga annabi kuma ba bar wasa ba ce a inda yanzu mu ba ruwanmu wani sai a kama hadisi ya ce ai ya saba mazhabar iri iri baya jin kunya Allah hadisin manzo Allah salama ya tabbata sai mutum ya ce wai ya saba wa mazhabar su ba zai aiki da shi ba akwai haɗari a cikin wannan Allah ya shirya Allah shi kyauta daidai lokacin da wasu ma yanzu suke ganin shari'ar musulunci ci baya ce shari'ar da manzo Allah salama ya zo da ita ci baya take kawo al'umma ana wata rigima wani shugaban wata ƙasa da mutane suka yi ta ihu suna yi ban shi kwanakin baya ya yi juyin mulki ya gyara ƙasa ya kaza yanzu yana nan ya zo yana ta wasu maganganun da ba a gane su ba kuma sai ka samu mutane suna goyon bayan waɗannan maganganun da yi akwai ban tsoro a cikin wannan rayuwa kaga matasa ba su fahimci abin da Allah ya halicce su ma don shi ba ba ma matasa ba har da dattawa wai technology ya fi shari'a Allah wannan duniya yanzu ba ta shari'a ba ce duniya ce ta technology su daga ba ƙasar da shari'a za ta gyara ta technology ke gyara ƙasashe su ma dai to daga ƙasar burkina faso yan uwa ku sa sa addu'a mu kuma wannan incin da nake da shi na addini addini yake da kaifi a kasar mu ya Allah ka tabbatar mana da wannan alkhairi ya Allah in za mu rasa komai a wannan ƙasar ya Allah ka sa mu rasa wannan daɗi na addini da nake bauta maka a ciki cikin inci da walwala na sha faɗa mana wannan ni'ima ce ita ce ni'ima da ta kowace ni'ima girma da Allah ya yi mana kyautatta a wannan ƙasar tamu a karantar da mutane addini a yi wa'azi ba inda za a yi wa'azi a najeriya a tara ko adadin mutane nawa ne a karantar da su wani ya zai ce ba za a yi ba wannan ba ni'ima ba ce amma ba ma kallanta a matsayin ni'ima yanzu ƙasashe da wannan karatun ba mu isa ne shi ba kaga ya waje ba mu gode wa Allah a bisa wannan ni'imar kuma mu jalauta ta ni amfani da ita yadda ya kamata kada mu rika amfani da ni'imar ba akan abin da Allah yake so ba mu karantar da mutane abin da yake gaskiya mu karantar da su aqida sahihiya mu hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai manzon Allah sallama mu yi kokarin gyara wa juna dabi'u da mu'amaloli shine abinda muka gode wa Allah a bisa wannan ni'imar da ya mana amma tsokane-tsokane rigima eh, mai da fagen karatu ya koma fage nan na siyasa ko kuma na shiga shara ba shanu abinda bai shafe ka baka ce dole sai ke magana a kansa ba namu bai al'umma tana buƙatar mu da ita addini na gaskiya gayi nan nan burkina faso ƙasa ce wacce take kusa-kusa da mu ƙasa ɗaya za ka tsallake ka shiga ƙasa daga nan najeriya in ka tsallake benin za ka shiga na halin da musulman da suka shiga yanzu akwai ɗaya daga cikin ɗan uwanmu babban malamin sunna tun kafin sallah aka kama shi har yau ba a sake shi ba ba a ma san inda yake ba a ƙasar burkina faso kuma ba gwamnati ya zaga ba doka gwamnati ta kafa wacce ta saba wa ta Allah ya fito ya bayanin cewa wannan doka ta saba tsarin Allah so daga musulmi ba zai da'a ga wannan dokar ba aka kama shayu ba sai inda yake malami ne mai zaman lafiya mai karantar da aƙida sahihiya ba san shi da hayaniya ba الشيخ الدكتور محمد Yana كيندو kafin kafin kafin sallah. Yau wata سلا يوم Allah الله kyauta. Allah ka sa mu mu ci gajiyar wannan damar da ka ba mu a ƙasar mu kuma ka tsoron mana da ita hadisi na biyu shine hadisin albara ibn azib an albara radiyallahu anhu anna nabi sama kana fi safarin فقرأ في الإشاء إهدى في إهدى الركعتين بالتين والزيتون وانا حديث أن ساموش لدى سيدنا البراء بن عازب البراء بن عازب رواية شما Mai maimaito a baya kuma mun yi tarjamarsa wato tarihinsa yana ɗaya daga cikin sahabban manzalar sama na madina sau da kabalan tarihi ne babu muhajiri ba ne al'imamun bukhari ya fitar da wannan hadisin shi ma a wurare guda huɗu, waje na farko shine wannan wurin kitabul azan babul jahri fil isha'i hadisi na 767 sai wuri na biyu kitabul azan dai باب القراءة في إشاء حديثنا الذي بقي دستين دتاع سيورينا أكو كتاب التفسير بابي دا الإمام البخاري بيسامة سونا با أما حديثنا دبو هدو دتاري ترى دا دبيو سيورينا أكو كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها hadisi na dubu bakwai da ɗari biyar da arba'in da shida waɗannan su ne wurare da imam bukhari rahmatullahi alaihi ya ambaci wannan hadisi na sayyidun albara ibn azib radiyallahu anhu al-imam muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabu sala babu qira'ati fil isha'i hadisi na 464 hadisin yana cewa an al-bara'i radiyallahu anhu daga sayyiduna albara wasu sukan yi kuskure in sun tashi faɗin sunan sai a cikin zuci albarra'u kuskure ne babu albarra'u a cikin sahabbai wani tabi'i ne kwara ɗaya shine ake ce mishi albarra amma manya-manyan sahabban manzon sama guda biyu sunansu albara'u babu shadda albara'u bin azib wannan kenan sai kuma albara'u bin malik daga cin abin da malaman hadisi suke koya mana akwai baƙul asma iya kiyaye sunaye yawwa iya kiyaye sunaye shi yasa hatta ko da ba a cikin hadisi ba kuskure ne kana ɗalibin hadisi hadisa ba ka kiyaye sunayen mutane in ka tashi za ka faɗi sunayen mutane sai kai kuskure da sunayen garuruwa ko ya ake yi sosai kuma su ba su da ƙa'ida kwara ɗaya. al-imam iyawa, a cikin tafsirul madani yana cewa babu wata ƙa'ida ƙwara ɗaya da mutum zai ce ya iya an ba shi ƙa'ida ɗaya a ce duk sunan da ka gani ka gane yawwa su sama'i ake yi al'asma sama'iyyatu jinsa ake kowane suna ake faɗin sa ce ka kiyaye to yake cewa annan nabi su sama kana fi safari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wata tafiya mafi yawancin tafiye-tafiyen da manzo Allah ta sama yi tafiye-tafiye ne na jihadi tafiye-tafiye ne na jihadi in ka cire umara da manzo Allah ta sallama yayi da kuma aikin hajji duk sauran tafiye-tafiyen manzo Allah sama na isar da sakon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sama ya kasance a wata tafiya sai lokacin sallar isha'i yayi fa qara'a isha'i sai ya karanta a cikin sallar isha'i fi ihdar rak'atayn a ɗaya daga cikin rakawoyi biyun farko ya karanta bittini wa zaitun? ya karanta wattini wa zaitun wa turi kun ga nan ma albara uji yayi ko kuma dama babinmu shi ne babun aljahamu isha'i babun da ke batu akan bayyana karatu a sallar isha shi yasa sai ga shi tantance mana ya ce fi ihdar raka'atai a ɗayan raka'o'i guda biyun farko manzo Allah ta sama ya karanta wakini wa zaitu shi sa fikin hadisin na farko ya dace da taken da aka ba babu babun aljahru fi isha annin sama ya bayyana karatun sallar isha'i har ma ya karanta wattini wazzaitun kuma aka ji aka waito da ka bayyana karatun kenan ake yi فقه نبي استهباب تخفيف القراءة في الصلاة ولا سيما في السفر سنة من ذا ثم ما في رنجاي إتشي sassauci a jan mutane a sallah sassauci wannan mun yi bayanin sa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sau shuhun mataki manzo Allah ta salama abin da ya karantar da limamai shine kasu tsawwala kasu tsawara kasu zafafa kasu wuce gona da iri a wajen karatun sallah su sauƙaƙa wa mutane kuma manzo sama ya faɗi illa lokacin da ka shiga sallah duk ƙarfin hajjarka duk ƙarfin ƙarfin jikinka duk daɗin sautinka to fa inna min wara'ika al-asghira wal kabira wal dha'ifa wal taqima wa dal hajati bayanka ka tabbatar da akwai yaro karami wanda ba zai iya dadewa ba kila ma wasa sai mai da sallar wasa in ka tsawaita sai mai da ita wasa in ma da ɗan uwan shi yara kawai shi kenan sai su mai da sallar wajen gaɗa yi kenan ko ga su ja hankalin ka kai liman kuma su ja hankalin mamu sannan akwai tizu a masallacin. wani yana da ciwon shuga ba ya iya rika bawali wani ma yana da ciwon bawalin ba don shuga ba saboda mafitsararsa ta tsufa wani yana da ciwon ƙafa. ba zai iya dadewa a tsaye ba amma yana ta kokari dai har yanzu bai zauna ba kakkasa shi dole sai ya zauna akwai mara lafiya akwai wanda kuma yanzu za a gama sallah yana da bukata domin bayan sallah kuma akwai wasu abubuwan da za a yi su domin a ci gaba da yin sallah cikin jin daɗi akwai su ko ko da aka sai maza sama ya bada to shi sa musamman ma a tafiya wannan fikihu ne musamman a tafiya ka jagoranci mutane a tafiya za ku yi sallah to ka taƙaita saboda tafiya hali ne na mashakka na wahala kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna safara shu'batun min al'ada ita tafiya wani yanki ne na azaba ko a jirgin sama kake yi ko a jirgin sama kake yi akwai nau'i na azaba a ciki to shi yasa sai zama akwai a tasrifatu shar'iyya akwai sauƙaƙawa ta shari'a da yawa a cikin tafiya ba za a yi juma'a mai matafi ba zai yi juma'a ba ba dole bane yin juma'a matafiyi an mai masa da raka'a hudu su zama raka'o'i biyu matafiyi an ba shi damar ya haɗa sallolin da suka yi tarayyar lokaci a zahar da la'asar ya yi su a lokaci ɗaya magariba da isha ya yi su a lokaci ɗaya daga cikin sauƙin kuma gashi ya taƙaita karatu bai suka yi karatu to wannan shi ne fikin wannan hadisi shi su ne duk abin da wancan abin da ya kunsa ta kaita karatu a musamman halin tafiya a sallah da kuma cewa lalle bayyana karatu ake yi a sallar isha'i wato wata wuri biyun farko Allah ya kara ganar da mu babi na gaba babun alkira'atu fil isha'i babun da zai yi bayani akan ya ake karatun sallar isha'i hmm? ya ake wannan dai hadisi na albara shine mala ya sake kawo mana shi kuma haka Imam al ya yayi karatu a sallar isha'i sai ce wa fi riwayatin ukhra ya zo a wata riwayar ta daban وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة من تبجن من في كوتة كراتو دذات مريع كما النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء البراء بن عازم البراء يشي بتبجن من بي كراتو القرآن بي كراتو في فدائي في لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن wannan hadisi na 767 da لستين 769 a ciki ne aka samu wannan ƙarin hadisin albara'u bin azib da ya ce annan nabi sama kana fi safarin faqara fi ihda to faqara fi isha'i fi ihda rak'atayn wa zaytun to sai ya ƙara sai ya ce wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan sallallahu alaihi wasallam yace ban taba jin wanda yafi daɗin murya ko yafi daɗin karatu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai annabi sama Allah cika masa komai ba ta waya a cikin wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalqan wa khuluqan komai nashi a cikin yake kamulat jami'u sifati duk sufofin ku ce a cikin suke to fikihun da ya karu a wannan hadisin shine ne istihbabu ta'tini sauti fil asibiti fis ana so a karatun sallah bayan a wajen bayan a wajen sallah ana son a kyautata sauti a wajen karatun alqur'ani ba a son mutum ya rika karatun alkur'ani da yaran da larabci ake son kai karatun alkur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين قر وكذلك أنزلناه حكما عربيا kunga karatun alkur'ani abu na farko kenan da larabci cikin abin da zai sa ka zama ka kyautata sautinka an tattara abu bi lughatihi wa lughatuhu al'arabiyyatu yaren alƙur'ani shi ne larabci shi ne da Allah ta'ala ya zaɓa ya sokar da alƙur'ani da laraci to wannan ya ba laraci daraja ya ba shi daraja ya ba shi wani matsayi wanda duk abin da kake kakka take ka ji kana jin lahaushin larabci kuma aibi ne ka zama baka iya larabci ba a wajen malamin da taimiyya yana ganin haramun ne musulmai su koyin larabci ce zunubi babba Allah zai ba su su koyin larabci dukkan su ba sa larabci to kun ga wannan kenan shi yasa shi da albara ibn azib ku ji wani arashi ya ruwaito hadisi da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Majah da wasu su suka fitar annan sama yana cewa zayyinul qur'ana bi aqwatikum ku kawata alqur'ani da sautin ku sa alqur'ani ya ƙara kyau da sautin a wata riwayar da al-Imam al-Hakim da al-Imam al-Baihaqi a cikin al-Mustadrak ala sahihain al-Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman kafin su al-Imam ad-Darimi a cikin Sunan annabi sama yace hakimul qur'ana bi aswati ku tautata alqur'ani da sautin ku fa inna sautal hasana yazidu alqur'ana husna kyakkyawan sauti kyakkyawan qira'a kyakkyawan murya murya mai daɗi tana ƙara wa alqur'ani kyau shi yasa idan za a samu ƙari ai biyu makaranta guda biyu su karanta alkur'ani wannan yana da sauti wannan bai da sauti to wannan mai sautin ya fi kawata alkur'ani kuma sai alkur'ani ya fi tasiri a cikin zukatan mutane fiye da wannan wanda yake karantawa haka to shi yasa ake son a koyi murya الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من يدعى الإمام الآجري يروي فؤتي لتاقنص أخلاق وعملة القرآن ɗansa abdullahi ya tambaye shi yake cewa ne ake nufi da zayyinul qur'ana da aswaqikum sai ya ce at-tazayyun an Shi ne ka kyautata karatu ka kyautata karatu ka shananta da larabci ka kiyaye makharijul huruf ka kiyaye makharijul huruf sannan kuma ka yi tajwidi sannan ka riƙa tsayawa inda ya cancanta a tsaya ka tashi inda ya cancanta a tashi kakka je kawai ka tashi inda bai cancanta a tashi ba hatta fara karatu akwai inda inda inda ba a san a fara kawai sai a ji kawai liman ya zo yana kawai liman yana غير المغضوب عليهم ولا الضالين a دلالة wani أو جونية kawai كوينة لعنه الله وعد baka karanto ayar da take kafin ta ba in kawai sai azkana ji kana la'anahullah wani labari da ake ba da na wani limami a kasashen larabawa kawai ya ce ghairin maghdubi alaihim wala dhalin sai ya ce mal'umin sai ma mu suka ce lasna shi ba mu bane ce tsinan nu ce amin kaga irin wannan duk rashin rashin rashin rashin fahimta alƙur'ani da harshen larabci shi ke jawo a irin wannan Allah shi kyauta ibnu battal a cikin sharhin sa na sahih al-bukhari yace da annabi sama yace zan yi alqur'ana bi aswatikum al-madd wa duk inda madda take kai nan al-madd ana nufin al-madd al-tabi'i domin idan ka cira almadu tabi'i to karatun ma ba zai yiwu ba bismillahir rahmanir rahim sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ka cire almadu tabi'i alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ba da ba zai yiwu ba to ana son ai madda kuma ai tartili wato a karanta karatun daki daki wa rattalnahu tartila wa rattil qur'ana tartila al-imam al-qadi iyad mai ash-shifa a sharhin sana muslim ikmal al-mu'lim yace la ilaha fi anna husn as-sawt fi al-qira'ati mustahsan malamai ba su sabani ba ko malami dai ba a sama ba akan cewa kyautata sauti da yin karatu mai daɗi lalle abu ne da shari'a take shi fiha wa وتحسين تلاوة القرآن mashru'un مندوب إليه sannan mutum ya rika karatu daki-daki ya kyautata tilawarsa abu ne da aka shar'anta kuma shari'a tana son wannan abu ana so al-imam an-nawawi yace ajma'a al-muslima'u ala istihbab tahsin as-sawt bil qira'a malamai sun yi ijima'i da baki ɗaya akan ana son a kyautata karatun alkur'ani wa tartiliha kuma ana son a rattala wato a jeranta karatun alkur'ani hadisai sun zo akan haka da yawa annabi sallama hadisin sayyidina abu hurairah da al al-bukhari da muslim suka fitar yana cewa ma adina Allah li shay'in ma adina li nabiyyin hatta as-sawt bil qur'ani yajharu bihi Allah bai yi izini ga wani annabi da ya azurta shi da daɗin murya da ya bayyana wani abu kamar yadda ya masa izini ya bayyana karatun alkur'ani mai daɗi to da kayan Allah ya baka murya to ka karanta alkur'ani da wannan muryar mai kyau abu ne mai kyau ana san haka jabir bin abdullahi al-ansari hadisin da al-imam ibn majah da ad suka fitar annabi sallallahu yake cewa inna min ahsanin nasi sautan bil qur'an lalle daga cikin mutanen da sautin su yafi kyau a cikin alqur'ani waye allazi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah mutumin da idan kuka je na karatun alqur'ani to za ku ji a ranku cewa wannan yana jin tsoron Allah wato kira'ar da take nuna akwai tsoron Allah a cikinta ita ce take nuna cewa lallai mai karatun nan ya iya murya mun gane so da ka karatun da ke sa ka ji tsoron Allah na wani makaranci to wannan ita ce shine karatu mai kyau hadisi ne sahihi shi yasa al-Imam al-Azuli yayi gargadi a cikin littafin sa akhlaqu hamalatil Qur'an bayan ya kawo waɗannan nassosan sai ya gargaɗi cewa ka shaidin mai karatun alkur'ani da Allah ya azurta shi da murya kyakkyawa ya kuma riƙa yi don neman suna da don neman aji shi a'a abin da ake bukata shine ya zama yana karatun alkur'anin nan ne domin sa mutane su fahimci alkur'ani kuma su sha'awar tauraron alkur'ani kuma su fahimci alkur'ani shi yasa daga cin fa'idodin kyautata murya yana haifar da wasu ababe babban malami a ustadu dr ahmad isa al-ma'sarawi wanda ya taba riƙe ra'isul umumin maqari ra'isul shine shugaban makarantun al-qur'ani na ƙasar masar a wani lokaci kuma yana fiya ya zama shine raisu muhajati ra'isul lajnati muhajati bil azhar ya zama shine jagora wajen tantance ƙwa'anin da ake rubuta azha. ya faɗi fa'idojin daɗin murya musamman idan mutum yana yi don Allah daga ciki ya ambata cewa yana sa annahu mu'inun ala huduril yana jawo zukata halartu su saurari alƙur'ani sannan wa khushu'ihi sannan kuma yana sa zukata su kankanta sannan shi wa ba'ikun ala da qur'anil karim wa tafakkurih kyakkyawan sauti a karatun alqur'ani ko a sallah ko a wajen sallah yana taimakawa a wajen fahimta alqur'ani sannan wa'ada ila al-isra' wa husn sannan kuma ya fi jawowa ya gayyato ta Ka saurari karatun alfanshi sa idan aka yi sa'a liman ya iya karatu wani zubin ko ya tsawaita karatu ba ka gane haka ne ko ba haka bane ni ke ne nake fahimta haka ba ka gane saɓanin idan akwai matsala a samu matsala a hadda sannan kuma a samu matsala a karatu an mai a raka a farko an mai gyara tamanin ba ga yi magana ta lalace ko da takwas aka mishi an samu matsala Allah shi kyauta to su ne akwai bayanai da yawa sai mu bar su akan haka musamman wannan bayanin na Limamin ajuri a cikin wannan littafi nasa dama ya kwankwashi makaranta alƙur'ani na sha tanwihi akan wannan ina nuna girman a wannan zamanin mutum kai ya zama makarancin alkur'ani ne bai karanta wannan littafin ba أخلاق حملة القرآن أخي اختصار الإنسان نا نا نا نا ونا ونا ما لنا آه، الشيخ الشيخ عثمان السبت الشيخ عثمان السبت هي اختصار الإنسان لأنه مقومين اختصار الإنسان تزكية الجنان في أخلاق في اختصار أخلاق حملة القرآن wannan littafi mutum ya karanta shi a matsayinsa na makarancin alkur'ani zai ba mutum kiki Allah ya tabbatar da mu akan daidai duk abin da muke aikata wanda ba daidai ba muna roƙonka ya Allah maɗaukacin sarki ka azurta mu da bari Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah ka fitarta matan mu ya Allah maɗaukacin sarki ka zaunar da wannan ƙasar lafiya ƙasashen musulmai da suke da barazana ta zaman lafiya ya Allah ka saukar da zaman lafiya a cikin ƙasashen mu ya Allah maɗaukacin sarki ka saukar da alkhairi a cikin ƙasashenmu ka ba shugabanninmu basira ta yadda za su gina ƙasa kuma su taimaki bayanka har su bauta maka yadda ya cancanta su bauta maka wa sallallahu wa sallama mubaraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh